Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar shugaban Amurka Donald Trump zai janye bayar da tabbaci ga sahihancin yarjejeniyar nukiliyar Iran a mako mai zuwa, to amma ba zai shafe takwata-kwata ba, bisa ga rahotannin kafafen labarai. Trump zai sanar cewa tsaron Amurka ba zai inganta ba, muddin aka tabbatar da yarjejeniyar da hukumomi a Washington da wasu ƙasashe biyar suka cimma da Iran a shekara ta da sha biyar, a cewar wani jami'in da aka ruwaito shi yana faɗi. Wasu 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat na adawa da duk wani mataki na sake ƙaƙaba Iran takunkumi, wanda hakan tamkar soke jejeniyar ne. amma rahotanni na nuna cewa da alamar shi kan Trump ba zai gaggauta buƙatar majalisar tarayya ta ɗau wannan matakin ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa Koriya ta Arewa za ta sake ƙaddamar da wani makami mai linzami a cewar wasu ƙwararru a Amurka da ma ƙasashen waje. Ranar tara ga watan Oktoba ce zagayowar ranar da Koriya ta Arewa ta gwada makamin nukiliya a karan farko a shekara ta shida. kuma ranar goma ga watan na oktoba ce zagayowar ranar da wannan ƙasa wadda ke ƙara zama saniyar ware kan yi bikin kafa jam'iyyar ma'aikata wadda ke mulkin ƙasar koriya ta arewa kan yi amfani da lokaci mai tasiri a cewar wani tsohon mai nazarin al'amura na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar amurka cia suwa terry wanda shine kuma shugaban bower group shiyar asiya mai kula da yankin koriya ya ƙara da cewa kim jong-un zai nuna lallai ya ci lakabin da aka laƙa masa na mai roka. jiya juma'a rundunar sojin amurka ta ce sojo wato sojanta na hudu ya mutu a harin da aka kai ma sojojin a wannan satin a jamhuriyar Nijar. jami'an soji sun ce sojan ya ɓace ne bayan mummunan harin nan da aka kai ranar laraba yayin da sojojin amurka da na nijar ke gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa suka ce an gano gawar sojan ne jiya jama'a bayan wani binciken kwakwa dama an tabbatar da mutuwar wasu sojojin na amurka uku bayan harin na ranar laraba wani babban jami'in tsaro a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya gaya muryar amurka ranar alhamis cewa sojojin da aka kashe ɗin mambobin wata bataliyar amurka ce ta musamman mai suna green beret babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin ko da yake wasu jami'an amurka sun ce suna kyautata zaton wani reshen ƙungiyar alka'ida ne ko isis shiyar yankin ya aikata sojojin niger sun ce wasu mayaƙa kimanin arba'in zuwa hamsin cikin wasu motoci da kuma bisa babura ne suka kai ma sojojin amurka da nijar hari bayan su masu kwantan auna to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan sandan las vegas sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza mutumin nan da ya kashe mutane akalla 58 ya kuma raunata wasu ɗaruruwa a wani buɗaɗɗen filin shagulgula inda aka yi wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye a farkon wannan satin ba a wani taron manema labarai da yammacin jiya juma'a babban jami'in 'yan sanda kebin mahil ya gaya manema labarai cewa har yanzu 'yan sanda na binciken gano dalilin stephen paddock na yin ruwan wuta akai-akai daga wata tagar otel ɗin mandalay mcmahill ya ce 'yan sanda ba su da wata alamar da ta nuna cewa akwai wani tare da paddock a ɗakin otel ɗin a yayin da yake barin wutar ya ce 'yan sanda sun yi nazarin dukkanin hotunan bidiyon da suka samu sannan sun dubi wato lokutan da paddock ya yi ta gudanar da abubuwa har zuwa lokacin da ya fara harbe-harben a ranar lahadi ranar alhamis 'yan sandan las vegas sun ce sun gano motar da suke nema a matsayin wani bangare na binciken wannan mummunan harbe-harben sun ce sun gano motar kirar hyundai toxin lokacin da suka binciki wani gida a reno inda paddock ya zauna da abokiyar zamansa marilu danley labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. kyauta to Allah iji kan haladu Allah kyauta makwanci nai. A zamani na shi haladu ya shirya halin kirki mahaifa sun shaida abokai sun shaida haka kowa ya shaida ya shuka abin kirki akwai haƙuri a wajen haladu sannan ku akwai ɗa'a bai rainin kowa bai raina koko wajen kowa dan ya shuka abin kirki Allah na roƙe ka albarka manzo Allah to Allah kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan irin abinci na gargajiya da iyaye mata za su linka baiwa 'ya'yansu idan sun kamu da cutar tamowa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan illolin zazzabin cizon sauro ga yara ƙanana da kuma mata masu ɗauke da juna biyu. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya ta jihar Jigawa ta ɗauka domin kare ɓullar cutar kwalara ganin cewa akwai jihar da take makwabtaka da ita jihar da cutar kwalaran ya ɓarke. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan tallafin da hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja ta samu daga gwamnatin tarayya domin bunƙasa harkar kiwon lafiya a matakin farko. Baya ga waɗannan rahotannin za mu leƙa babban asibitin garin dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a inda Yau ma Hajiya Rabi wacce take babbar jami'a ce mai kula da sashin yara za ta yi wa mata jawabi akan yadda za su kula da tsabtar muhallinsu domin kare yaduwar sauro da kuma kula da irin abincin da za su baiwa 'ya'yansu domin inganta lafiyarsu. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutanen shi duk Allah don lillahi wanda dun dai ya sallah ya tuna da kushewa ta yi Allah na roƙe ka albarkan manzo Allah ka agazawa bayanka don hana dufarin tsoho Zuwan manzon Allah barin gama ka daɗa. Zuwan sa na daɗa mutan Madina sun karɓe shi wanda isa wuce shi shi ne haɗa da farin tsoro. A cikin irin cimarmu na gargajiya, masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa akwai waɗanda in an yi amfani da su ga yara ƙanana za su ƙara masu lafiya da kuzari musamman yaran da cutar tamowa ta kama. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto. Yayin da matsalar larurar tamowa ke daɗa ƙaruwa a tsakankanin jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar musamman ma a arewacin Najeriya. masana harkokin lafiya na kara jan hankali iyaye mata na irin abincin da muke da shi a yankin na arewa wanda in aka yi amfani da su kamar yadda ya kamata zai taimaka wajen shawo kan larurar ta tamowa malama habiba ahmad aliyu jami'ar lafiya ce a sashen lafiya matakin farko na karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna ta yi bayanin yadda za a dinga hada abincin da muke da shi a yankin na arewa wanda kuma zai taimaka wajen magance tamowa dama in suka zo din ba eh, mukan ce su ci gaba da basu abincin mu na gida a gidajen mu a mu muna da abinci kamar wake akwai dawa akwai masara akwai gyada eh, duk da dai ba a samun crayfish amma ana samu a wasu kasuwannin mu to mukan ba su shawara mu nuna musu yadda za su haɗa waɗannan abubuwa ya kasance kamar wancan maganin da ake haɗa su a basu na ɗaya za ta ƙoƙari ta samu gyaɗanta gwangwani guda ta samu waken soya gwangwani ɗaya ta samu dawata gwangwani biyu ƙaura idan ta samu wannan in ba ta da dawa ta ƙaura za ta iya samun masara ta iya samun gero ta sai ta yadda na faɗa ma'aunin nan yawan su kai ya wuce wa'annan idan ta samu shi gyaɗarta za ta ɗan ba shi tsoro kaɗan ta cire datti ta sheƙe ta cire fatar shi ma wake sai za ta jiƙa shi in ya kwana sai ta rege ta wanke shi ta cire fatan ta shanya ya bushe ta dan bashi tsoro haka a wuce dan dan gasu kadan sannan shi um, dawon mu ko masara shi ma za ta wanke shi sarai sai ta shanya su gaba ɗaya sun bushe in suka bushe sai ta haɗa su wuri guda ta sa su a mazubi a ɗauka a kai niƙa in ta niƙa sai ta zo ta tankaɗe ta adana a cikin mazubi mai marfi idan za ta yi amfani da shi yadda take dama kamu haka za ta ɗiba daidai kiman yawan abin da yaron zai sha a wannan lokacin ta dama shi a kofinta ko a kwanan sha idan ruwan ya tausa za ta ɗauko wannan eh, garin nata da ta haɗa sai ta zuba a cikin eh, mazubin tukunyarta na ruwan da yake tausa ta juya shi a hankali don in ta zuba a ƙasa ba zai nuna ba sai tana juya shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya nuna in ya nuna sai ta juya shi ta rufe shi to idan yaro zai sha ta ɗibi daidai abin da zai sha amma ba da feeding bottle ba da kofi da cokali mukan dan ce su dan sa suga kaɗan amma ba lalle bane in suna da hali su san babu kuma suna iya haƙura haka za ta ba yaranta in ya ƙare ta sake yi in ya ƙare ta haka za ga yaro nan da nan ya samu kuzari ya samu jikin shi zai dawo yadda yake haɗi da wannan kuma tana da ɗan lemunta ne tana da ɗan ayabata ne in ta samu lokuta lokuta tana ba yaron nan yana ci kamar yadda na faɗa kifi za ta iya gasu a ƙauyakunmu ana siya kifi za ta iya bashi kifi a ta iya bashi eh, kwai sukan ce kwai akan hana yaro kai ya kwaɗayi ko kai ya sata a'a sannan muhimmancin shi yana ɗaya daga cikin abin da ke gina jiki duk mukan ba su shawarwari cewa kuna kiwon eh, kaji kuna kifi kajin nan idan sun yi kwai ku dan samu guda ɗaya ku dafa ma yaran ku so mukan ba su wa'annan shawarwari kuma suna kokari suna bi dan yanzu muna sati na bakwai zuwa na takwas da muke kula da wa'annan yaran kuma yaran mu duka sun ɗauki wa'annan iyayen sun ɗauki shawara kuma sun sha sun ci maganin nan kuma duk sun warke Malama Habiba Ahmad Aliyu ta sashen lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna kenan. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna. Masana harkar kiwon lafiya na ƙara jaddada illolin da cutar zazzabin cizon sauro ne gare mu domin kula da matakan da ya kamata wajen kare kai. Shu'aibu Mani ya tattauna da jami'an kiwon lafiya akan wannan matsala. na cutar zazzabin cizon sauro a cikin rahoton da ya aiko mana. Dauko daga ƙananan yara mata masu ciki ya zuwa tsaffin mutane masu zazzabin cizon sauro na ci gaba da tauka musu barazana a wannan lokaci na damuna da muke ciki duk da gargaɗin da likitoci ke badawa a yi hattara da illolin cutar zazzabin cizon sauro. madam mai nasara nana ta asibitin alisewa nubo kare Tunda mutanen da muke samu a yanzu gaskiya a kwanukan ba ba mu samu kuma duk matsala guda ce masassarar ce to yanzu akalla duk sai kuna samun mutane na masu cutar masassara muna samun kamar mutum talatin zuwa arba'in haka wadan cutar sauro akwai illa gare ta ko kwarai kwa take da illa kaga dai in wajen yaro ne takan sa shi higar ruwa ka san ko yaron ka da kaga ya suma ai ka san san matsala ta samu tana shanye jini kai kariya da karauhan ma mutuwa wajen mace mai ciki tana kado ciki ko bai kai aihuwa ba tana kashe ɗa cikin ciki ita ma tana shanye mata jini kenan kwa inda mace tana dauke da ciki babu isasshen jini ka san matsala ta wanzu daga ita ha abin da take ɗauka. Suna a likita Ali Shehu suwa ne kuka fi gani da wannan cuta? Wajen yara dai sai mu ce da sauki tunda wannan game da rigakafin wannan da aka yi na wata da ya wuce wanda aka bige gida-gida maganin rigakafin nan da aka bada gaskiya wajen yara muna gani da sauki mun yi ganin daya daga shekara biyar abin da ya yi bisa duka a cikin maganar cutar zazzabin cizon sauro da illolinta ga wata mata mai jinna biyu da na iske a asibiti yanzu halin da nake ciki ga masassara ga ma'ida ga ciwon kai yanzu likitoci sun kula da ke eh sun kula da ni shi yanzu sun mana allura sun mana awo kuma sun dauki jini na ku yanzu ai abin ya zama darasi gare ki wani mataki zaki dauka nan gaba a yanzu sai ta kwana gidan gidan haka nan haka nan ah. ganin gargadin da likitoci ke yawan ta wajen waye kai da akwai masu halin ko in kula wajen daukar matakai hakan ya sama madan mai nasara nan ta asibitin alisebu ke kawo tsokaci a kai mutane duk da galgadin da muke sai ya aishe mutum ya kwana ɗaya biyu sai ya kai ya huta cikin hayyacin shi a kawo shi da an jima alamomi na fari na masassara ka a tsaitsaya a ce a sayo fara a siyo a karci kasa a sha a nuho likita tunda dai an san ga abin da ke sa masassara ko an sha kartan a karti kasha banza ne sai dai zahin jiki ya kwanta amma kwayoyin cuta na duka wannan madan wani mataki ne dace mutane su dauka to matakin da ya dace su ɗauka na farko dai a rika amfani da gidan sange mai magani wannan ka a kuskura a kwanta ba da gidan ba cikin gidan sange ba kuma a kula da tsaftar gidaje kuma idan an ga alama guda ta masassarar na a zabura a zo gidan likita. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Shamhoriyar Nishar. Bisa dalilan kare kai don ganin ba a sami bullar cutar kwalara ba a jihar Jigawa, Dr. Shehu Sambo, wanda shine darakta a hukumar lafiya matakin farko ya shaida wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta wayar tarho kokarin da suke yi don ganin cutar bata bulla a fadin jihar ta Jigawa ba. kamar aka sani ko da ba a samun matsala irin wadda aka samu a arewa maso gabas ta jihar borno wasu lokuta na damina lokacin da ruwa ke samun ambaliya da sauransu akan samu matsaloli na kamar wannan ciwo na amin da gudawa wanda aka sani da kwalara. To saboda haka a duk shekara aka akan ware lokaci a kafafen yatsa labarai kamar eh, rediyo kenan tun da ya fi shiga ko ina ana kafafen da mutane ta hanyar da ake ɗaukar ah, wannan ciwo. Wato dai ta cutar amai da gudawa an ɗauka idan har an samu rashin tsafta musamman wanke hannu kafin a ci abinci ko kuma bayan an fito daga bayan gida sannan kuma jama'a su guji yin ba haya a waje musamman a bayan gari ko gonaki inda ba hayan zai wanko ruwan sama zai wanko shekaru shi tafi ko ya shiga rijiyar da ba a yi ba ko kuma na abin sha ko abinci ko kuma ruwan da ba a taɓa ba to idan har ya kai ga baki ɗan adam to zai iya samun wannan ciwo na amai da gudawa to da haka babban abin da a hukumomin lafiya suke yi a jihar jigawa tun daga kama da jiha da kuma kananan hukumomi shi ne da mutane a kowace karamar hukuma da muke da ita nan jihar Jigawa muna da ƙananan hukumomi ashirin da bakwai akwai manyan jami'ai masu faɗakar da jama'a da kuma masu kula da a cututtuka. Amma babban mutanen da muke amfani da shi a wannan jihar shi faɗakar da mutane ta yara su kare kansu da kuma yadda za a guji wannan ɗarkewa wannan ciwo duk da cewa a jihar Jigawa ba mu da wani sansani na yan gudun hijira da masu da ana tare akwai dangi da sauran su sanya irin ta al'umma a kasuwanni da sauran su to jihar jigawa ba ce kasa a zuwa ba ana ci gaba da wannan fatakar halin yanzu kan babu rahoto ko da guda daya da ya nuna cewa an samu karfewar wannan cuta ta amai da gudawa a faɗin jihar gaba Dr. Shehu Samba kenan darakta a sashen kula da lafiya matakin farko a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Jihar Neja na ɗaya daga cikin jihohi uku a Najeriya da suka sami tallafi daga gwamnatin tarayya domin inganta hukumar lafiya matakin farko da ke jihar. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ko da yake dai kawowa lokacin hada wannan rahoto babu wani cikakken bayani game da adadin kudaden amma babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahya na Uzo ya ce jihohin Niger da Abia da kuma osunne ne za su samu wannan tallafi kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani ta wayar salula. Gwamnatin Najeriya za ta kawo mana wayansu kuɗi da za mu fara amfani da shi na ƙarfafa ƙananan asibitoci to da mu da abiya da osun state mu kadai ne a cikin gwamnatin tarayya da aka samu jihohin da tarayya da aka samu yasa jihohin niger ne da osun yasa niger ne kawai ta shiga ciki to um, na wannan physical eh, care fountain eh. uh, an zaɓa guda uku ɗin na ɗaya muna ɗaya daga cikin wanda aka zaɓa saboda uh, an ga state mu eh suna da kokari sun sa leadership wanda yake suna ganin za su yi kwazo wurin gyara ƙananan asibitoci na ɗaya matan gwamna likita ne ita eh, to na biyu kuma shi gwamna ɗin an ga ya ba da alaman zai aiki sosai kuma ya zai ba da goyon baya saboda dai wannan nauyin da matan za ta kawo na kawo aikin wurin asibitoci ɗin ya sa suka ce to bari su zaɓe mu suna ganin lalle mu ne za a iya zaɓa da Eh, yan abiya da osun saboda su fara ganin kudin da za ta gwamnati tarayya za ta bayar zai mana amfani a ƙananan asibitoci. Babban daraktan Dr. Yaya na Uzo ya ce duk da yake kawowa yanzu babu labarin bullar cutar polio a nan jihar Niger, amma suna ci gaba da faɗakarwa da ma gudanar da aikin ba da allurar rigakafin. Na dole ci gaba da yi saboda Najeriya ita ba a yi declaring ɗin shi babu ba. ka gane tunda in yana nan anywhere in Nigeria zai iya zuwa Niger tunda Niger mutane na shiga na fita all the time so muna so a ci gaba da dai yin wannan um, polio vaccine din saboda mu tabbata bai zo mana Niger ba eh, so kafin dai a zuwa declare Nigeria polio free for now ba a yi ba saboda su can uh, abun da ake tafaɗa na an dan samu na too long ago ka tuna ko Eh, to saboda wani yasa ake so a ci gaba da yin immunization din kafin a zuwa declaring din free Dr. Yahayana Uzo, babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, yake ƙarin haske kan matakan da suka ɗauka dangane da rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wani rahoto daga Mina a jihar Neja. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka suka gudanar. Yau ma Hajiya Rabi, babbar jami'an kiwon lafiya da ke kula da sashin yara na asibitin, za ta yi wa taron mata tambihi ne game da tsabtar muhalli. da irin abincin da za su rinka wa 'ya'yansu. Sannan sauro ma shi ma yana da illa matuka ku gyara muhallinku da duk wajen abin nan ka ringa ajiye kayan abinci ko kayan wanki eh, sauro na bi da daddare gara mace ta killace kayan abinci ki ma ba za ki wanke da dare ba ki rurrufe su ki bar su a kicin da safe sai ki fito da su ki wanke ki tsaftace su saboda wannan gudun sauran kuma yaranku kar ku ringa ajiye su haka nan sasakai da daddare a ce ai ana hira ba za a sa su a cikin gidan sauro ba a'a wannan sauran da zai cije su lokacin da suke a waje shin nan shine yake illata su in kin zo asibiti an ce kina amfani da gidan sauro zaki ce i to amma kuma yaro sauro ya riga ya gama cizon sa sannan kika sa shi a cikin gidan sauran? to saboda haka sai mata su kiyaye da wannan iyakacin takaitaccen abin da dai zan gaya muku kenan eh saboda haka ku kula lafiyar 'ya'yanku ita ce lafiyar mu ita ce lafiyar mu in yaro ba shi lafiya kai ma baka da walwala saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a saboda yanzu ana samun mutuwar yara ƙanana kuma ya kamata yi abin da zan ce muku na ƙarshe wanda ban faɗa ba shine wajen ba wa yaro abinci yawanci mata suna da matsalar cewar sai yara an yaye sannan za su fara ba su abinci su ci to ba haka ba ne ya kamata ki da ya kai wata shida ki fara gwada masa abinci kin ga kafin lokacin da zaki yaye shi ya riga ya kama jikinsa ya saba da abincin nan ba sai kin yaye shi ba sannan zaki je zaki ringa tura masa abinci to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo musu wannan larurar ta kaga yaro da ka gan shi ya kan jami abinci ma bai ishe shi a jiki ba kuma sannan eh, akwai kayayyakin abinci wanda ake faɗa wa mm, mata cewar yana yaron yana wata shida akwai abin da ya kamata ku fara bashi ba za ku tafi kawai a'a ku fara masa da wannan abincin ba a'a akwai kamu da ake yi na waken soya da gyada na tabbatar mata da yawa a nan sun san shi ko akwai wanda bai san shi ba bai taba zuwa asibiti an faɗakar da shi ba eh kun sani akwai wanda bai sani ba duk kun sani wannan kamu da ake wa yara ƙanana eh to saboda haka ku daure saboda mace tana da wani abu yawanci matsalar da muke samu a har mu suke kamuwa da wannan ciwon ba mu da lokacinsu sai ka ga mace aikinta na gida ya fiye mata lokacin da za ta ba ɗanta to ya kamata su ma a ware musu lokaci saboda su ma suna da muhimmanci su ne ma jigon rayuwarmu eh saboda ke kanki in danki ba shi da lafiya ke ma kwakwalwarki ma ba za ta samu nutsuwa ba eh to saboda haka su ma 'ya'yan a ba su nasu lokacin ko za ki kashe awa ɗaya a kan yaro ki tsaya ki tabbatar cewar kin kula da shi yadda ya kamata. Hajiya Rabi kenan babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse inda ta yi wa taron mata bayanin yadda za su kula da muhallinsu da kuma irin cimar da za su rinka wa 'ya'yansu. A taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasa Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse hedkwatar jihar jigawa ibrahim alfa ahmed gare ka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri